takarun ƙasar faransa su 600 ne wato bataliya ɗaya suka kafa sansanin su a madama iyakar ƙasar nijar da makwabciyarta libya tun watan oktoba na shekara ta 2014 kwatsam sai aka ji cikin ba zata ƙasar faransa tana kwashe dakarun nata a wannan barikin na madama suna komawa ƙasar mali domin su kula da irin tashin hankali na ta'addanci da ake yi a ƙasar mali da yankin burkina faso da chadi a yayin da yake bayani ministan kula da tsaro kalla mutari ya ce wannan matakin da gwamnatin kasar faransa ta dauka tana da 'yancin daukar ta en fait madama c'est une base nigérienne qu'il y avait wato madama dama sansanin barikin sojojin nijar ne tun ba yau ba euh, dakarun kasar faransa suka zo domin hada karfe da dakarun kasar nijar a tabbatar da kyakkyawan tsaro a wannan yankin na bakin iyakar kasar nijar da libya a yau ƙasar faransa in ta ce za ta ɗauke dakarunta a wannan yankin tana da hujja domin ta kula da a yankin chadi ko kuma gosi kasar mali wannan matakin da ta ɗauka da sanin gwamnatin kasar nijar ne kuma an fahimci juna amma dakarun kasar nijar da ke can madama bataliya ta 44 za su iya bakin kokarin su tabbatar da tsaro a wannan yankin Dama shugabannin kungiyoyin farar ba yau ba suke gwagwarmayar kin jinin dakarun kasashen ƙetare da ke ƙasar Nijar wanda suka hada da na ƙasar Faransa da Amurka da Jamus. Akan wannan musu cangari cewa yi. Mu fatan mu a ce za su tafi kwata-kwata ma, don saboda tun shekaru da suke nan ba ga abin da suka kula ba. kamar Nijar ana so a ce ko kamar kowace ƙasa muna so a ce ƙasar mu tana cin gashin kanta kuma duk al'amari in na tsaro ne in na komi ne ya zamanto za mu dogara a bisa kanmu muna gani mu zuwan su kamar wani sabon sallo ne na mulkin mallaka kenan suka tahi yahi kuma sai mu ɗauki matakai mu san da babu wani da za mu dogara a kan saman shi banda Allah sai mu da kanmu. na soje masu fashin baki kan lamuran zamantakewar yau da kullum ko kaka suke kallon wannan tashin na sojojin ƙasar Faransa a Madama. Malam Sani Rufa'i malamin da ke koyewar a jami'ar da makaram cewa yi wasu suna aza shakku kan wannan hujjar da rundunar sojin horon shi ta bada tunda sun ce ai ko sojan horon shi a wurare masu wahala wanda suka yi nan wahala kamar su afghanistan misali don ka wasu suna ba da wasu dalilai na ƙasa wanda ba so a haɗe su sai dai malamin ya karar cewar wannan tashin da waɗannan dakarun suka yi ana kallon shi akan matsalan da talakawa da ƙungiyoyin farar suke ma gwamnatin ƙasar nijar na kyamar dakarun ƙasashen ƙetare da suka yi kaka gida a jamhuriyar Nijar shi ne ya ce gwamnati a gaikaice ta nuna cewar wurin dakarun sun tashi a Nijar amma a zahiri in ji sani dakarun kasashen faransa din ba su bar kasar Nijar ba kwata-kwata domin ko jiragen su da ba su da matuka suna nan a jibge a filin sauka da tashin jiragen saman birnin Yame mamakanta DW Hausa Yame Nijar